وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا na'am ike cewa wa izja an ka tuna ya rasulallah a yayin da muka sanya albaita ai alka'abata muka sanya ka'aba ta zamo masabatan linnasi ta zamo wato makoma ga mutane shine ce marja'an ya subu na ilaihi min kulli janibin ta zamo wato abun kukkomawa da ake komawa zuwa gare shi min kulle janibin daga dukkanin sasanni ma'ana duk wanda ya je wannan gari wato bayan ya dawo kokori yake ga kuma komawa wa amnan nan kuma ta zamo muka sanya ta wato wajen aminci ga su mutane shine ma'amanan lahum min zulmi daga zalunci wal igarati daga kai musu hari ati wanda yake mai afkuwa fi gairihi a wani shi cikin garin maka kanar rajulu mutum ya kasance in dai a cikin maka ne mutum sai ya haɗu da wanda ya kashe babansa amma saboda amincin maka ba zai iya taɓa shi ba sai dai in ya fito daga cikin da'irar harami wattakhizu ayyuhan nasu min maqami ibrahima musalla yace wato kurgi ayyuhan nasu ko mutane musalla wajen yin sallah min muqami ibrahima ai a wajen mukami ibrahima shine yace huwal hajarul lazi qama alaihi inda bina'il baiti shine dutsen nan da annabi ibrahim ya tsaya a kan sa yayin ginin ka'aba shine yace makana salatun ku riki wannan waje ya zama wajen yin sallah bi an tusallu khalfahu raka'atayyi tawafi ma'ana ku yi sallah a bayan sa sallah wadda ake yi ta bayan tawafi wa fi qira'atin bi fatahil kha'i a cikin wata qira'a kuma maimakon wattakhizu wattakhazu min makami ibrahima musalla sai ya zama khabarin kenan labari wato shi nan wajen kamar da ya tabbata a cikin sayyul bukhari yana daga cikin muwafaqatu na sayyidina umar guraren da sayyidina umar ya magana kuma magana maganarsa sai ta zaci da wahayi kamar yadda ya zo a cikin sahihi yake cewa ya rasulallah lawutta hasta min makami ibrahima musalla yace ya rasulallah ka riƙi mana mukami ibrahima ya zamo gurin yin sallah shikenan fa nazalat yadda ya faɗa ɗin ko sai aya ta zo akan haka Allah ya ce ki min makamu ibrahim musalla wa hidina ila ibrahim wa isma'il ai amarnahuma Allah ya ce muka yi wasici zuwa annabi ibrahim da shi annabi isma'il an ai bi an hira baitiya da ku tsarkake ɗakina min ausani daga gumaka litta'ifina ga wanda suke masu dawafi wal'akifina akifina da kuma wanda suke almuqifi na fihi wanda suke zama a cikin sa war rukai sujud da masu yin sallah masallata na'am shi ruku'i jam'u raki'in kenan as-sujud shi kuma jam'u sajidin kenan na'am ma'ana al na kenan ku tsarkake mun daki na wato gaban wanda za su yi dawafi da masu zama a ciki da kuma masu yin sallah wannan shine kaga aikin da ake yi kenan a cikin harami ko dai a zo a yi ta ɗawafi a yi ta ana cewa man ka shiga cikin harami ka shagala da yin ɗawafi ya fi ka shagala da yin sallah saboda ai ita ka'aba yayin da ka baro maka kenan kuma nan ne a nan kaɗai ka'aba take a cikin garin maka kana baro garin ku sallah za ka yi ta yin ta amma kan ka baro garin ku ɗawafi ba dama kuma ɗawafi in dai ba ka koma ba yawwa sai kuma zama a ciki masu zama a ciki suna aikin alkhairi suna kula da harami suna hidimar harami suna yin da kuma ruku'i sujud da kuma masallata na'am Mm-hmm. Ƙona ba ɗan ƙarafa kuma ciwon Bala da Amina. A yayin da Annabi Ibrahim ya ce ya Ubangiji ka sanya hadar makana Bala da Amina, ka sanya wannan bigirin. ya zamo gari ne na aminci ma'ana za amnin ma'abucin aminci wa kad ajaballahu du'a'ahu ubangiji ta baraka wa ta'ala ya amsa addu'a sa alahu haraman ya sanya shi sai ubangiji ya sanya harami ne la yusfaku fihi domin wanda ba a zubar da jini a cikinsa damun insanin wala yuzlamu a ahadun hakanan ba a zaluntar ɗaya daga a cikin harami wala sai saiduhu hakanan ba a farautar dabbar da take cikin harami wala tala halahu hakanan ciyawa da take cikin harami ma ba a tsige ta yawwa wannan haka Allah ya alfarmanta cikin haramin maka wanda kuma haramin wato ba wai iya da'irar masallaci iya nan ne haramin ba abin ya fi ga haka yawa ya miƙe da'irar haramin yana da faɗi yanzu har ka zo nan gudun su masfala da gurin nan wajijen bin laden wajijen nan kusan yadda suka faɗa duk da'irar harami ne to in dai a wannan da'irar harami ne to an amintar ko dabba ka gani a ciki ba za ka farauce ta ba yawwa ba za ka farauce ta ba ba a cuta ba a zubar da jini shine kaga hadisin nan na abu shurai wanda wannan al'ashida kudin nan ya haɗa runduna zai tafi zai je yaƙi abdullahi bin zubair a halin abdullahi zubairu shi kuma yana cikin maka kaga abin da ya gaya masa ya ce kai ayyuhal amiru ka zo ka ji abin da na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa zuciyata ta kiyaye shi wa absaratu ainaya sannan kuma idona yana ganin sa sanda manzan Allah yake faɗa yake cewa shugaba ya ce wannan harami ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya alfarmanta haram maka la yusfaku fihi damun la yuzlamu fihi ahadun la yusadu saiduhu haka ya juro masa shi ne sai ake tambaya shi abu shirin to ma za ka laka da ka gaya masa me ya ce bai yadda ba yawa sai bai yadda ba daga suna cikin neman mulki a wannan lokacin su banu umayya ya haɗa zai saboda ya je yaƙi a wannan abdullahi bin Zubairu shi ne ke cewa ai ta maka ba ta tsare mutumin da yake sata subhanallahi warzuk ahlahu annabi ibrahim ya kuma addu'a ya ce ubangiji warzuk ahlahu ka azurta ahalinsa mina samarati daga nau'o'i wato na kayan itatuwa mana amana minhum billahi wal yawmal akhir ka azurta ahalinsa su ahalin wannan harami wanda suka yi imani daga cikinsu suka yi imani da Allah da ranar lahira shi nan badali ne daga shi halahu ɗin kenan wato ka azurta su da nau'in kayan itatuwa yawa wa hassahun bid du'a ilahum ya keɓanci wanda suka yi imani da addu'a gare su muwafaqatan liqaulihi dan ya dace da faɗin Allah da yake cewa la yanalu ahdiyaz zalimina kaga can wacan addu'a da yi addu'a akan ubangiji ya sanya shugabanci da yake cewa min zurriyati Allah ya sanya imama shugabanci a cikin zuriyarsa a cikin 'ya'yansa kaga sai Allah ya ce la yanalu ahdiyar zalimina alkawari da shugabanci wannan babu azzalumai a ciki to shi yasa nan wadanda zai yi addu'a akan ubangiji ta tabaraka wata'ala Allah ya azurta ma'abuta harami mazaunin cikin harami Allah ya auzurta su da nau'in kayan itatuwa sai ce man amana minhum billahi wal yawmal akhiri amma wanda suka yi imani daga cikin su suka yi imani da Allah da ranar lahira qala ta'ala shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa arzuqu man kafara yawa wanda ma ya kafirce daga cikin su zan azurta shi fa umattuhu qalilan fa umattuhu duniya bin bir kalilan zan azurta shi a nan duniya da wani arziki dan kaɗan wani irin arziki shine muddata hayati arzikin da zai zama yan muddar rayuwarsa summa abturruhu sannan in tusa shi fil akhirati a lahira ila azabin nar zuwa wato azabar wuta fala an hama hisan ba zai samu wato mabauɗa gabarin wuta ba wa bi isal masir tur da makoma ita wuta kaga nan wajen shi annabi ibrahim khalilullahi alaihi salam wato sai ya kiyasin arziki wannan na duniya da imama ta addini can da ya addu'a ya ce ubangiji ya sanya wa min zuriyati ya sanya imama a cikin zuriyarsa ayyansa sai allah ya ce masa a to billahi na al'adiyar zalim badda azzalimai a cikinsu to sai ya ɗauka cewa shi ma arziki wannan na duniya haka ne to sai ubangi tabaraka wata allah ya faɗakar da shi cewa shi arziki na duniya wannan ya haɗa da fajiri da mai biyayya da musulmi da kafiri shi arziki wannan na duniya kowa allah sai ya bawa yanzu ka duba ma duniyar ai tafi a gurin kafirai ko sai ka samu waliyin Allah bawan Allah masoyin Allah masoyin annabi Allah yana son sa kai yana daga cikin ma wanda da mallau a sama alallahi la abarrahu yadda zo cikin hadisi yana daga cikin da zai ce Allah ka yi abu kaza yanzu sai Allah ya yi to amma sai ka same shi wani ya kwana ba shi da abin da zai ci sai ka samu wani kuma shi kuma maƙiyin Allah ne ba ruwansa da addini ba ruwansa da musulunci ba irin saban da baya yi amma sai ka same shi ya rasa yadda zai yi da kuɗi ya rasa yadda zai da lafiya lafiya ce yawa to ta nan za ka san wato shi arziki wannan na duniya na kuɗi allah bai kambance shi da mumine ba kowa allah yana bawa yanzu na kafiri ne dubi irin duniyarsa dubi su habban manzan allah irin su bin al masu dukiya ne da ya mutu ya bi gidaje da yawa eh, zubair bin al ya bi kuɗi ma wadda a cikin matansa ma hudu kusan kowace kusan dirhami dubu tamanin ta samu gashi kuma waliyan Allah irin sai na Usmanu irin sai na Bakar Siddiq duk masu dukiya ne yawa sai ka samu kuma ga suna Allah ne kuma ba suna da karancin abin hannu dan kasancewa shi ta sakaryar Allah ba da duniya ba ce kuma yan uwa ita albarka a ce mutum ya yi albarka ba shine a ga motoci da gidaje da kuɗi a hannunsa ba san wannan ba shi ba ne inda albarka a ce yanzu albarka ka zo na da wani waliyi ko albarka ka haddace alkur'ani ko albarka ka yi biyayya ga Allah ga manzon Allah kuma a ce duniya ce ai ba zai yi ba a ce kuma duniya ce a ba zai yi ba inda haka ne da manya-manyan bayan Allah da manya-manyan sahabban annabi da manya-manyan waliyan Allah da hayo dukiyarsu da hayo ba a gama rabata ba adane da duniyar ake saka musu da har yau dukiyar sahabbai da ba a gama raba ta ba mu ma sai mun zo mun ci ta saboda yawan ta saboda ita duniyar ba komai bace a gurin Allah shi yasa a cikin hadisin turmuzi kaga yake cewa da a ce duniya ta kai kimar fuffaken sauro a gurin Allah da Allah bai bawa wa kafiri moɗar da zai sha ba to bata kai ba ita duniyar ba komai bace a gurin Allah na'am to mu je wai zarfo ibrahim ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il ربنا تقبل منا a yayin da annabi ibrahim ya ɗaga. wato ginshiƙen nan na ka'aba wa isma'il da shi da annabi isma'il shi ne a ɗafin allah ibrahim ya kula ni suna cewa rabbana taqabbal minna ubangiji ka karɓa daga gare mu ka karɓi bina a na ginin gininmu innaka anta sami'ul alim ubangiji kai ne mai ji ga faɗi al'alimu kuma masani da dukkanin abin da ake aikatawa wanda wannan wato annabi ibrahim kamar da aka sani ya yi wannan addu'an ne lokacin da suke ginin ka'aba da shi da annabi isma'il lokacin maka tana babu komai a cikin garin maka sai jejin allah ne kawai an sani lokacin da ita hajaru wadda wannan sarki na masal ya ba wa annabi ibrahim hadiyyarta ga koma matarsa saratu saboda haka da aka zo sai ita hajaru tana kuyanga kuyanga ce da aka ba saratu ita kuma ta ba ita ga annabi ibrahim to sai allah ya ba ta ɗa sai ta haifa annabi isma'il sai daga baya kuma ita kuma saratu allah ya ba ta annabi ishaq to wannan kishi na mata ta ga cewa bai baiwata ga ta zo ta haihu da annaban allah kuma sai ya zama wata yadda wasu suka faɗa idan kamar da annabi ishaq da annabi isma'il in sun fita haka wasa haka suna halin tasowarsu duk abin sai ake ganin najabar wato annabi isma'il akan annabi ishaq duk da shi ma annaban allah ne to ya kasan shi akwai sirrin annaba a tare da shi shi annabi isma'il to wannan ne yasa kishi kishi to aka ce to ne sai ya ɗauki ita hajaru da ita da annabi isma'il ya tafi da su allah umarshi da ya tafi da su garin can inda baitullahi yake ya tafi da su can garin maka ya je ya ajiye su a jejin allah babu komai a wajen to an ce ya ajiye su a nan ne ya juyo zai tafi ita hajara ko ajar sai ta riƙe shi ta ce ina za ka tafi ka mu a nan wajen ko ubangijinka ne ya umarce ka da ka zo ka ajiye mu nan sai ya ce i eh, Allah ne cin zon ajiye ku ta ce to shi tun da har haka ne izan layu shi shikenan ba zai tozarta mu ba annabi Ibrahim ya tafi ya basu a nan daga ita sai wannan ɗana ta yadda ya zo cikin asahihi ya nuna cewa lokacin annabi isma'il yana cikin jariri saboda haka da ta tafi suna zaune ɗan abin da ya ban musu na ruwa na guziri suna sha tana sha da ɗanta annabi isma'il sai wannan guziri ya ƙare da ya ƙare saboda haka annabi isma'il yana cikin halin ishi gashi ta ajiye shi ita kuma ta to sai ta taho kan dutsen safa ta gudu sai ta hau ta duba ta duba ta duba ko za ta ga ruwa ko za ta ga wani wanda zai taimaka mata ya yaba ta ruwa ta ba ɗanta sai ta sako daga kan safa sai ta tafi maruwa nan mati shine asalin sa'ayi da ake ta tafi kan safa tana ta kaiwa da kawuwa tana ta kaiwa da kawuwa shi kuma annabi isma'il yana zaune an ce to a nan ne sai ubangi tabaraka wata ta'ala ya buɗa masa wasu ce ko da kafarsa ne yana tutturja haka sai Allah ya gura ƙasa ko ubangiji wata ala ya turo da mala'ika ya bugi ƙasa ƙasar ta tsage kenan sai ruwa dinga fuffutowa shine ruwan zamzam ta dinga tattare ruwan nan ta dinga tattare tattare ruwan nan saboda haka anan ne ɗanta ya sha ya sha ita ma kuma ta yi amfani da shi suna nan a cikin jejin Allah babu kowa sai su biyu annabi Ismail ya fara girma ya fara girma bayan ya daga to wata rana akwai wasu jama'a daga jurhum wasu kabila ne daga bangaren wajen yama sun zo za su wuce sai suka ga wani tsuntsu yana kaiwa da kawowa a wajen sai suka ce to duk inda ka ga tsuntsun nan to akwai ruwa a wajen nan sun zo suna duba sai suka ga annabi suka ga ita hajaru mafi annabi isma'ila da da shi annabi isma'ila suka to sai suka zauna a gefenta to anan ne suka neme ta suka cewa to muna so za mu zauna a kusa da ke sai ta ce i ku zauna amma ba ku da haƙƙi a cikin wannan ruwan wannan ruwa na ne to annan annabi isma'il ya zauna ita kuma tana nan har ya taso ya girma a gurinsu ma wasu suka ce ya fara koyan larabci saboda haka yana zaune a nan har annabi isma'il ya yi aure daga cikin su mutanen jurhum din nan to annabi ibrahim bayan shekaru sun ɗan ja sai ya juyo domin ya zo ya ga zuriyarsa annabin Allah kenan tunda Allah ne ce ya ajiye shi kenan a ajiye su shi kenan babu zancen me za su ci kawai ai Allah ne ce ya ajiye ya juyo sai zo ya samu wato matar annabi Isma'ilu matar ɗansa annabi isma'il baya nan shi kenan da ta zo sai take cewa yake cewa ya sallama ina mai gidanki ta ce ai ya fita ya ce to ya rayuwa ku ta ce ta ce ai suna cikin rayuwa mu mai sharri ta dai faɗa abubuwa dai irin na mata ai cikin mugun zaman da suke ai babu daɗi sai ya ce to idan ya zo ki ce masa ya canja ƙofar ɗakinsa yana tafiya annabi ismail ya dawo yana juyo sai ya zo kanshin babansa ya san cewa annabi allah ya zo ya ce ya ta ce wani mutum ya zo mai kama kaza mai kaza kaza ga abin da ya tambaye ni ga abin da na ce amma ya ce in canja dangaramar ɗaki na ya ce to ai babana ne saboda ka ya ce in rabu da ke ne sai ya rabu da ita daga ba sai kuma auren wata to ya kuma dawowa bayan lokaci da ya zo sai ya zo ya gansu ya zo bayana sai ya tambaye ta ya mai gidan naki ta ce muna nan cikin alkhairi alhamdulillah cikin zaman lafiya me abincinku ta ce ruwa da kuma nama to nan ne musu addu'a yawwa to bayan yi musu addu'a ya ce to idan ya zo ki ce ya tabbatar da dangaramar ɗakinsa annabi ismail na da ta ce wani mutum ya zo mai kama dan an ce da ta gan shi ma an ce sai ta ga kama ta ce kai wannan yana kama da mai gida na annabi ismail to an ce da ya dawo ta gaya masa ya to ai babana ne abin da yake nufi ya ce in tabbata da in riƙe ki to bayan lokaci annabi isma'il sai ubangiji ya umarce shi da ya zo ya gina ka'aba wanda bayan can damar mala'iku an sani su suka fara gina ka'aba su mala'ikun allah lokacin da za a yi dufa wajen ka'abar ubangiji ta tabaraka wata ala sai allah wani mala'iku da su ɗauke wajen a yi sama da shi shi kuma hadar aswad aka je aka aje shi jabala jabal abi kubais bayan dufa na ta tafi shi kenan kuma lokacin annabi ibrahim ya zo shine ubangiji ya umarce shi a wannan lokacin da annabi ibrahim da ya gina ka'aba da shi da annabi isma'il to shine ya zo e, ya ga annabi isma'il suka haɗa cikin ginin ka'aba shi ne nan ubangiji yake ba mu labari suna ginin ka'aba suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suka dubar cewa rabbana waja'alna muslimaina laka na'am muje البيت لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ne laka ubangiji ka sanya mu masu jawuwa ne gare ka wa min zurriyatina hakanan ka sanya wato min zuriyatina ummatan ka sanya wata jama'a min zuriyatina daga cikin 'ya'yanmu muslimatin laka masu miƙa wuya zuwa gare ka min dinna na yace littabi idiya ce yawwa saboda abin da ya gabata na fasalaya na al'adiyar zalimi sai ya ce to wasu daga cikin zuriyata shine 'ya'yana su zamo al'umma ce masu miƙa wuya zuwa gare ka wa arina manasikana ubangiji ka ay allimna ka sanar da mu manasikana ai shara'i'a ibadatina shari'a ta ibadunmu au hajjina ko kuma mu wa tub alaina ubangiji ya karbi tuban mu innaka anta tawwabur rahim Allah kai ne mai karɓar tuba arrahim kuma mai jin kai shine yace alahu tawbata ma ismatihima sun roki ubangiji tuba tare da cewa su kuma ma'asumai ne ba sa sabo annabawan Allah ne an dan kaskan da kai ga ubangiji watan aliman lizuriyatihi ma dan kuma sanar da zuriyarsu na'am ربنا فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا أبنججم وابعث فيهم رسولا منهم أي أبنججي كأي كومسو أي أهل البيت سوما أبوتا وننوجي rasulan wani babban manzo منهم daga cikinsu min anfusihim ai daga cikin kawunansu su mutanen wannan guri shi haramin Allah maka kenan wa qad ajaba Allahu du'a'ahu bin nabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ko ya amsa addu'arsa ubangiji sai ya aiko da manzon Allah a cikin wannan gari wanda a wannan lokacin maka tana jejin Allah babu kowa a ciki sai su wayu eh, yatlu alaihim ayatika annabin manzon da zai zo dinga karanta musu ayoyinka shine alquran wayu allimuhum alkitaba ya sanar da su kuma alkitaba littafi wal hikima da kuma hikima shine ce ai ma fihi min al ahkami abin da yake cikin alqur'ani na hikimomi shine al hikima din wasu malaman suka ce kuma ita alhikimatu, hikimatu al ilmun nafi al nafi'u al mashubu bil amali ilimi mai amfani wanda aka yace cakuɗa da aiki da ilimin shine hikimatu wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da alhikima shine a sunnatin nabawiyya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin abin da manzan Allah ya koyar wannan shine hikima shi yasa a can wani wajen yake cewa man utiyal hikimata faqad utiya khairan kasira duk wanda aka bashi hikima to an bashi alheri mai yawa to yace to manzan da zai zo ya sanar da su alkitabi ya sanar da su hikima wayu zakihim kuma ya zo ya tsarkake su ay yi min mina shirki ya tsarkake su gabarin shirka innaka antal azizul hakim haƙiƙa ubangiji kai ne al-azizu ay al-galibu marinjayi al-hakimu wanda yake gwani fi sun'ihi a cikin aikinsa wannan ko haka aka yi yawwa a lokacin annabi ibrahim wato shi da annabi isma'il suka gina ka'aba suka gina ta a kan wato ginshiƙai wanda za mu zo shiga ba ku? na'am

gabarin wato addinin nan na annabi ibrahim feturu ku ha ya batta yi watsi da addininsa illa man safiha nafsahu sai wanda ya wawantar da kansa ai jahila annaha makhluqatul lahi wanda ya jahilci cewa shi ransa ai halittar Allah ne Ya alaiha ibadatuhu ba ibadar Allah ta wajaba ga shi nafsunsa, a wusta haffa biha ko kuma wanda ya wawantar da kansa walaƙar stafainahu haƙiƙa mun zaɓe shi ai ikhtarnahu mun zaɓe shi fid duniya a nan duniya bin risalati da manzanci manzanci wal khullati da kuma badaɗi wa innahu hakika kuma shi fil akhirati a lahira lamina salihin yana daga cikin bayi nagari allazina lahum darajatul ula na'am قال له ربه أسلم Yanzu ƙala lahu a yayin da ubangijinsa أيين ya ce da shi annabi النبي إبراهيم ma'ana ka miƙa wuya zuwa ga Allah ƙala asalamtu ya ce na miƙa wuya la rabbil alami ga ubangijin talakai shi bambancin taslimi da tasdiki shi taslimi ka miƙa wuya ga mahalin cika bakka da zaɓin komai sai lahi shi kuma shi yasa taslimi ya fi tasdiki wahala shi taslimi ka miƙa wuya kawai sai yadda aka yi da kai taslimi ke wanda makami ne na manya-manyan bayan Allah shi kuma tasdiki ka gazgata ka yadda wani za a iya ɗan samun ɗan turjiya a cikin lamarinka ko wani dan kaucewa ko saba shi kuma mai mukamin taslimi a ba za a taba ganin sabawa a tare da shi ba irin yadda sahabai suka yi wa manzan Allah suka ba da kansu sun yadda su mutu suka rabu da iyayensu suka ba da dukiyarsu a cikin neman yardar annabi wannan shine taslimi na'am وأوصى ya إبراهيم بنيه ويعقوب ya بني إن الله اصطفى لكم الدين da تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وفي قراءة وأوصى وأن شيني ككرن تاكو وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب النبي إبراهيم da annabi yaqub yi wasici annabi ran yi wa 'ya'yansa wasici bil millati da addini wanda yake al'islamu na musulunci addinin da allah ya da shi wa yaqub hakanan shi ma annabi yaqub ya yi wa ‘ya'yansa wasici da wannan dai addinin addinin da ubangiji ya da shi ƙala ya ce ya baniya ya ku ‘ya'yana inna Allah tsafa kuma dina haƙiƙa ubangiji ya zaɓa muku addini mutan mutanna don haka kada ku mutu illa wa antum muslimun face ku kuna masu miƙa wuya ga Allah kuna musulmi na'am كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ولما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات ساب بنيه باليهودية باليهودية نزلا wannan aya ta sauka yayin da su yahudawa suka faɗa suke cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama yanzu baka san cewa annabi yaquba a ranar da zai mutu yi wa 'ya'yansa wasici wadda yahudanci ba shi ne ubangi ta baraka wata ala sai ya saukar da wannan ayar am shahada'a? Iza iz hadara ƙubal mautu yanzu kuna mahadarta iza hadara ƙubal mautu a yayin da mutuwa ta wani asbabul mauti alamun mutuwa ta zo shi annabi ƙub iz a yayin da ƙaliban ya ce wa 'ya'yansa matan abu duna min ba'adi me za ku bautawa a bayana ne da mauti ai bayan mutuwata ƙalu suka ce na da ilaha ka za mu bauta wa ubangijinka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'ila wa isaac da ubangijin iyayenka shine annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq udda isma'il min al'aba'i an lissafa annabi isma'il daga cikin iyaye gashi kuma ai amminsa ne ko yawwa wale annal amma bi manzilatul abi saboda ammi wato yana zuwa ma'aunin uba na'am ilahan wahida shine ubangiji wanda yake kwaya daya badal min ilahika wa nahnu lahu muslimuna kuma wasu masu miƙa wuya ne zuwa gare shi shine yace am anan wajen hamzatul inkari ce ma'ana am kuntun shuhada'a ai ba ku zamo mahabarta ba ba kwanan izhabar yaqub al mautu a yayin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub a yayin da yake cewa ƴaƴansa me za ku bautawa wa a bayana qalu na abdi ilaha ka wa ilaha aba ayka ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahun wahida wa nahnu lahu muslimuna na'am tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون don haka da kuke da kuke faɗan cewa shi annabi yaqubu ya ce yayi wa 'ya'yansa wasici da yahudanci to ya ba ku zo lokacin ba ba ku nan a wannan lokacin to shine ubangiji ta tilka ummatun ishara zuwa ga annabi ibrahim da annabi yaqub da 'ya'yansu su wa'annan wato al'umma ce kada khalat wanda suka shuɗe lahama kasabar abin da suka aikata ya tabbata gare su min al'amali na aiki na aiki ai jaza'uhu ai sakamakon aikin su ya tabbata gare su walakum ku kuma ku yahudu ma kasabtun kuma abin walakum ma kasabtun abin kuka aikata na aiki kuma ya tabbata gare ku za ku girba abin kuka aikata wala tusaluna ba za a tambaye ku amma kanu ya amaluna daga abinda da su can suka aikata ba kamala kama la yus'aluna an amalikum kama yadda su ma ba za a tambaye su an amalikum game da ayyukanku ba na'am shi yasa daga cikin malamai suka tafi akan cewa su 'ya'yan annabi yaqub su su goma sha biyu nan annabi yusuf da 'ya'yansa suka tafi akan cewa su ma ga baki ɗin su annabawa ne aka ji malamai duwa sun tafi akan haka cewa annabawa ne sai dai ba ma'aika ba ne in ban da shi annabi yusuf Allahu alam kuma an faɗi wannan haka na'am ya ce ƙulu ku faɗa ku muminai wannan hidaba ce ga su muminai saboda a hadisin da ya zo cikin sayul bukhari cewa su yahudi sun kasance wato suna karanta wato attaura bil ibraniyanci bil ibraniyanci da ibraniyanci yawa sai su wai na ha bil arabiyyati lil musulmina kuma sai su dinga fassara ta ga musulmai da larabci suna karanta da ibraniyanci sai kuma su dinga fassara musulmai da larabci to shikenan sai aka gaya musu aka ce kulu ku faɗa aka ce la a ahlul kitabi wa la tukadhibuhum haka yazo a cikin hadisin manzon Allah ingantacce manzon Allah ce kada ku gaskata su ahlul kitabi cikin abin da kuka gaya suka gaya muku wa la tukadhibuhum kuma kada ku ƙaryata su dan za su iya gaya muku gaskiya abin da za ku faɗa gare su ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ku ce ai mun ba da gaskiya da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar zuwa gare mu min alqur'ani na alqur'ani wa ma unzila ila ibrahima da abin da aka saukar zuwa ga annabi ibrahim min suhufi daga takaddun nan guda goma wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbar da annabi isma'il da ishaq da yaqub wal asbad da kuma al asbad wa ma utiya musa da abin da aka baiwa annabi musa min taurati na at-taura wa isa da kuma abin da aka bawa annabi isa wa ma'utiyan na da abin da aka zo da annabawa min rabbihim daga ubangijinsu minal kutubi daga littafan da ubangiji ya basu wal ayati da kuma mu'jizozin da ubangiji ya ba basu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma raba ɗaya da tsakanin annabawa fa nu'minu bi ba'adin wa nakfuru bi ba'adin kal yahudu wan nasara mu ba ma imani da wani annabi mu kafirce wani annabi kamar yadda yahudu da nasara suka yi su yahudu suka kafirce wa annabi isa sannan suka kafirce ga shugaba sallallahu alaihi wasallama su kuma yahudu su kuma nasara sai suka kafirce ga annabi musa sannan kuma suka kafirce ga shugaba sallallahu alaihi wasallama amma saboda wauta ta shi ba nasari mu mun yarda da annabinka annabi isa a addinin mu musulunci idan kai sakin magana da bata dace ba ga annabi isa mu a gurin mutum ma ya kafarta su kuma yahudu da ba su yadda da annabinku ba amma ta su kuke su kuke gani kamar naku kaga akwai wauta a nan mu da muka yadda da annabinku mu ya zo mana da mu girmama annabinku kuma yahuda mu ya zo mana da mu girmama ku annabin musa kaga addinin musulunci shine addini wato na adalci yawwa wa nahan lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne lahu gare shi shi yasa kaga idan ka duba wannan ayar zaka fahimci cewa wato ita gaskiya daga duk inda ta zo sai ka karɓe ta kamar yadda ya tabbata a wani asiri alhikimatu dalatul mumin aina ma waje da hafa wa haƙu biha ita hikima abin batun mumini ce duk inda ka ga wata hikima sai ka karɓa kaga nan wajen su ahalar kitabi idan sun zo suna gaya wa muminai attaura suna fassara musu abin da aka faɗa cikin attaura sai manzo Allah ya ce kada ku gazgata su kuma kada ku ƙaryata su ku dai ku ce qulu amanna billahi ma unzila ilaina to kai ma in musamman mutum ya zo ice ma Allah ya ce annabi ya ce to wannan kada mutum ka kuskura ya ce ma ai Allah ya ce annabi ya ce ka ji bai dace da aƙida ka ba ka ƙaryata za ka shiga cikin haɗari ba a yin haka duk mumini ana ce mar ƙalallahu ƙalar ƙala in ma kana da wata magana to yi shuru kada ka ce a ba a ce ma Allah ce annabi ya ce kuma ka yi itirabi ba a yin haka yawwa ko ba ko ba ko mutum fajiri ne in dai zai zo ya ce ai Allah ce annabi ya ce ka tabbatar kuma abin nan da ya faɗa Allah ya faɗa annabi ya faɗa to kada kai mai in ka daga ce ah, ai mu ba mu yadda ba a ah, subhanallah subhanallah ba a yin haka yawa ba ba a yin haka na'am قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وإيسى وما هم مسلمون نعم فإن آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Um, alhamdulillah.